babbar kotun sharia musulunci da ke hausa filin mulki anan nan kano karkashin mai shari'a abdullahi halliru ta yanke wa fitaccen aikata waɗannan murja ibrahim kunya hukuncin shari'a asibitin murtala har tsawon watanni shida sannan da sauran abokanan aikinta sauran tsawon watanni uku da kuma abokananta da aka samu su a wannan kotu da laifi da aka yanke musu hukuncin sharar asibitin masallacin murtala su kuma har tsawon sati uku haka kuma mutum za su ci gaba da zuwa hukumar hizba a tsawon watanni shida bari ku ji abin da lauyan da ya karatta wato lauyan malaman kano kenan yake faɗa a wannan tattaunawa da aka shirya kaɗan bayan kammala wannan shari'a ah, barista balmasi suleiman gandu kenan ga kuma abin da ya bayyana. Sunana, ini eh, ne lauyan da ke wakiltan wakilcin malaman jihar Kano ga baki ɗaya. Yau cikin ikon Allah kotu ta yi hukunci kuma hukuncin shine kamar haka. Na farko ita murja za ta je asibitin Murtala ta ringa shara na tsawon sati uku. sannan kuma za ta zo daga gobe zuwa jibi ta yi tuba ta nemi yafiya ta ba al'umma a ƙuri. ta za ta zo za ta rubuta za ta yi ta bidiyo za ta yi ta audio duka za ta nemi gafara Allah za ta nemi gafara al'umma za ta nemi yafiya al'umma su yafe mata so sannan kuma sai ka tafi umarnin da kotu ta na kan ta ringa zuwa hizba daga ranar litinin misalin karfe 12 zuwa karfe 5 kowane sati har tsawon wata shida daga litinin zuwa alhamis na kowane sati har tsawon wata shida sannan duk wata za ta ringa zuwa kotu tana bayani kan cewa ta je sannan kuma za ta ringa zuwa haɗe da shi jami'in hizba wanda zai buɗe mata rijista ta je lokaci kaza ta baro lokaci kaza sannan kuma sai ya zo da wannan rijistar nan ya zo ya nuna a kotu idan ta bi wannan umarnin kuma an ga ta shiru to kotu za ta yi mata sauki idan kuma an ga bata bi wannan umarnin ba kotu za ta ƙara mata ma lokaci maimakon wata shida nan ta mai da shi fin haka wannan shine takaice hukuncin kotu ga su waɗancan matasa ga shi kuma aminu bbc da sadiq umar sharif da ashiri idris mai wushirya kotu ta yi umarnin da su je masallacin murtala da ke nan kano su shara ta tsawon sati uku ita hizuba hikima shi ne shine idan ta je hizba akwai tsari da muka zauna da jami'an hizba muka samu matsaya za a dora ta a tsari wanda tsarin zai bayu ga shiriwarta nasiha da makamantansu burin shi ne da ya kasance a ce ta gyaru za a ɗinka mata kayan hizba ne ta dinga aikin hizba ko kuwa a to nan kuma sai yanda hukumar hizba ta tsara idan ta ga hakan shine mafi ala sai ta idan kuma ba shine mafi ala ba sai dai a yi tsari domin wanda za a ɗora ta domin ta gyaru burin mu shine a gyaru a cikin tun farko karar da aka yi akwai jerin waɗanda aka ce zakara ya ba su sa'a ya ake ciki da su da su eh kamar su ummi shakira da ragosa a dogon ja da makamantansu su har yanzu ana neman su kamar kuma yadda ka ji labari popo 2 already an riga an kama shi a Nijar shi ma muna dakon shi idan ya gama cin sarkar ta can mu ma za mu zo mu dora tamu murja kunya da wasu 'yan kamar da wato abin da ya faru shine gashi yanzu an gabatar da isa ta canja da'awa ta amsa wannan da'awar da aka karanta mata kuma kotu ta yi mata horo sa'annan su ma kotu ta yi musu horo da su dinka share wannan masallaci na nan na gidan murtala na masallacin murtala da ban daki na tsawon sati uku ita kuma an ce ta je asibitin murtala ta dinka shara da kuma wanke ban dakunan mutane mun gamsu da wannan hukunci duba da cewa mata daɗe a kurkuku kuma ta daɗe tana wannan ɗin ta daɗe tana cikin wannan hali to saboda haka ba mu da suka akan wannan abun a maganganun da kai kun yi magana cewa kun janye biyu daga takardar tuhumar yan sanda eh. ko za ka mana ƙarin bayani ne kake nufi bi ma'ana wato akwai akwai wanda akwai waɗanda tuhumomin da ya kamata a ce idan aka ce za a mata hukunci a kai to dole kotu ba ta da wani hurumi face ta ci gaba da tura ta gidan yari to saboda haka bisa yarjejeniyar da aka yi da ita shi sa muka sa muka janye tukunna kan sashi na 125 sa'an nan kuma muka bari aka yi mata wannan hukunci wanda kotu take da wato dama da za ta iya yin sassauci a kai dole za ta je mun yi magana da hizba kuma za mu tura wa hizba komai za kuma ta je hizba wannan ba matsala kake ku ne masu kara me kuke fata fatan da muke cewa ta yi abin da ta yi sharaɗin za ta yi in ba ba kuma za a sake kamo ta kuma a ci gaba daga wannan shine magana to lauyan gwamnati kenan ba bisa lami a basirin inji kamar yadda kuka ji daga kotun shari'ar musulunci wadda take filin hoki a nan kan su abdullahi hallo ya yanke wa muda ibrahim kunya hukuncin tare asibitin mota na tsawon sati uku da kuma zuwa hukumar hizba har tsawon watanni shida bayan da sauran waɗanda ake ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗa kallo nishaɗi